Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira mummunan hari da aka kai a jiya Juma'a a kan tashar jirgin ƙasa ta Ukraine da wasu wurare da abin da ba za a lamunta da su ba. kanan babban take haƙƙi ne na dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da dokokin haƙƙin ɗan adam na duniya kuma za a hukunta duk wanda ya aikata hakan. kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarik ya jaddada kiran da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi na a gaggauta kawo ƙarshen wannan mummunan yaƙi jami'an jirgin ƙasa na ukraine sun ce harin ya kashe mutane hamsin ciki har da yara biyar kana akalla wasu 87 sun ji rauni daga harin makamai masu linzami da aka kai akan tashar jirgin kasa a gabashin ukraine da ake amfani da ita ana ficewa da fararen hula makamai masu linzami guda biyu ne suka afka wa tashar ta kramatorsk gwamnan yankin donetsk ya ce akwai dubban mutane a tashar jirgin kasan da suke kokarin barin yankin zuwa wani wuri mai tsaro yayin da yankin yake shirya wa ayyukan sojan rasha a cewar reuters yayin da rukunin masu iyo e na dakarun sojin turkiya suka shiga ruwa a wannan mako lamar lafiya sun kwance nakiyoyinsu na uku da suke shawagi a cikin ruwan turkiya tun ranar 26 ga watan maris wasu kwararru kan harkokin teku sun ce har yanzu abubuwan fashewar na yin barazana ga mashigin ruwan bosphorus na istanbul a ranar 19 ga watan maris hukumar leƙen asiri ta fsb ta ƙasar rasha ta ce nakiyoyin ruwa 420 na ta yawo a kan ruwan tekun bahar aswad bayan da guguwa ta tashi hukumar ta fsb ta ce sojojin ukraine ne suka dana na kiyoyin amma hukumomin ukraine sun yi watsi da wannan zargi cewa ba gaskiya ba ne majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a jiya juma'a cewa wani tsohon jirgin ruwan dako mai da aka yi watsi da shi ɗauke da sama da ganga miliyan ɗaya na mai wani bam ne da ya rage kiris ya tashi da ke tattare da tsananin haɗari na fuskantar gagarumar malalar mai a gabar tekun yamal da zai buƙaci kashe kusan dala biliyan 20 wajen tsaftace muhalli idan hakan ta faru malalar za ta haifar da wani gagarumin bala'i na muhalli da na jin kai da zai shafi kasar da tuni yaki ya wargaza fiye da shekaru bakwai in ji jami'in kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a yamal david grizzly yana faɗa wa manema labarai ya ce lalacewar muhallin ka iya shafan kasashe da ke gabar tekun bahar maliya matsalar tattalin arziki na katsewar jigilar kayayyaki zai iya tasiri a faɗin yankin jirgin da man na fso sefa shine babban lahani a yakin da ake gwabzawa tsakanin gwamnatin shugaban kasar yamal abed rabo mansur hadi da saudiya ke marawa baya da kuma 'yan tawayen huti da ke samun goyon bayan iran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a prime minister pakistan imran khan ya sake sabunta zarge-zargen sa da yake yi cewa amurka na da hannu a ƙuri'ar kin amincewa da salon mulkin sa a majalisar dokokin ƙasar inda ya ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan aka yi nasarar hamarar da shi daga mulki kan ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya daren jiya ga al'ummar kasar kwana guda gabanin taron majalisar dokokin kasar don shirya yin kuri'a na rashin amincewa da 'yan adawa ke yi wanda ake sa ran firaministan da ke cikin rudani ba zai yi nasara ba shugaban na pakistan ya yi magana kwana guda bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da matakin da ya dauka na hana kada kuri'an da za a gudanar a ranar lahadi da ta gabata mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyyar kan mai mulki ya yanke hukunci cewa kada kuri'ar ya saba wa doka saboda gwamnatin wata ƙasa ce ke ɗaukar nauyinsa a ƙarshe a jiya juma'a amurka ta bayyana damuwanta akan rahoton ayyukan rashin imani na ƙabilanci a yankin tigiri na ƙasar habasha kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned prince ya ce mun lura da matukar fargaba cewa ana ci gaba da tsare dubai 'yan kabilan tigray na kasar habasha ba bisa ka'ida ba a cikin yanayi na barazana ga rayuwa a yammacin tigray. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu duba yadda bayanai ke nuna cewar lalle an samu bayanan sirri da ke cewar 'yan ta'adda ka iya kai hari a kan jirgin ƙasa da ke kai komo tsakanin Abuja zuwa Kaduna da kuma Kaduna zuwa Abujan. Amma jami'an tsaro suka yi wasarere da wannan batu har sai da mai aukuwa ta auku. Toma Dalla. Kafin dai a kai wannan hari akan jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna. Bayanai sun nuna cewar an fa samu bayanan sirri, amma sakacin jami'an tsaro ya sa ba ɗau wani mataki na kwakwara ba. kamar yadda ɗan masanin birnin gwari alhaji zubairu idris abdulra'uf ya mana karin bayani wannan bayanai da aka ce 'yan ta'addan sun taso daga dajin zamfara kuma za su je rijana an tabbatar da cewa an miƙa shi ga jami'an tsaro daban-daban amma babu wanda ya ɗauki mataki hatta ma akwai wata lambar waya da aka ce a kira domin wanda ya bada wannan bayanai ya ƙara maimaita waɗansu bayanai ko ya ƙara waɗansu bayanai waɗanda za su taimaka ma jami'an tsaro domin a ga waɗannan mutane a kama waɗannan mutane ko kuma a ɗauki mataki a kansu to ba a yi ba to kwana biyar da wannan rahoto da aka samu aka samu wannan hari na bam da kuma kwashe jama'a da kuma ɓannata dukiyoyi na al'umma to kaga kenan in babu sakaci babu yadda za a ce waɗannan abubuwa sun faru saboda haka abubuwa ne da wata watakila da kila an ɗauki mataki na jami'an tsaro yadda ya dace da kila wannan abun bai zo ba. Galibin satar mutanen nan da ke faruwa dai akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Galibi na faruwa ne tsakanin Rijana da Katare, inda wasu ke ganin cewar akwai bukatar gwamnati ta tada waɗannan ƙauyuka biyu a maye gurbinsu da sansanoni na jami'an tsaro. To kome masana ke cewa kan haka? Malam Ibrahim Dan Halilu mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Salamu alaikum. Uh, Malam Hassan uh, barka da kwana. Hakika na goyi bayan wannan uh, shawara da mutane suke bayarwa na cewa a tada waɗannan garuruwa daga inda suke. Domin sanin kowa ne cewa waɗannan wuraren sun zama faka ga waɗannan azzaluman mutane da suke kai ma mutane hari. suna kama mutane suna garkuwa da su domin a basu kuɗi saboda haka ta da waɗannan garuruwan yana ɗaya daga cikin matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka kuma bayan ta tashe su ta kafa wasu sansani na sojoji ko barikinsu a wuraren bayan wannan akwai abubuwa da ya kamata matakai da ya kamata gwamnati ɗauka baya ga wannan misali amfani da na'urori na zamani wato technology da ake magana da artificial intelligence ya kamata a yi amfani da su wajen tattara bayanai da kuma raba su ba yadda za a yi a ce a wannan karin da muke ciki na 21 a ce kasa irin najeriya mai fadin kasa mai yawan mutane kusan miliyan 200 a ce har yanzu hanyoyinmu na tsaro dabarunmu na tsaro irin tunani ne irin na da akwai bukatan a canza shi na biyu akwai maganan da shi kansa tsohon shugaban 'yan majalisar dattawa na da bukola saraki ya yi kwanan nan ya ba da wasu shawarwari guda biyar so ina ga waɗannan shawarwarin ma da ya bayar su ma za su taimaka wanda technology din amfani da technology yana ɗaya daga ciki bayan wannan akwai buƙatar najeriya ta zauna ta yi tunani akan waɗannan mutane shin 'yan najeriya ne ko ba 'yan najeriya ba ne ba in ba 'yan najeriya ba ne ya kamata da wuri-wuri gwamnati ta ɗauki mataki a kansu ta fidda su daga ƙasar nan a fitar da su baya za a su zo su zama mana matsala a cikin ƙasarmu dukkansu akwai ƙasashen da suka fito ciki a yi magana da 'yan mutanen eh, shugabannin ƙasarsu a maida su kwararre kan sha'anin tsaro dr sani aliyu wanda ke ganin abu ne mai wuya a tada kauyukan nan biyu na rijana da katarin amma ya ce duk da haka akwai abin yi mawuyacin abu ne a ce dai a tada ga baki ɗaya haka nan akwai yadda za a fitar da hanyoyi wanda yake za a samu cikakken bayani da labarin abubuwan da suke faruwa a ta karkashin ƙasa ba tare ma da an tada ƙauyukan nan ba akwai hanyoyi kala-kala na ɗaya yadda za a fahimci abubuwan da ke faruwa kuma akwai na'urori kala-kala wanda ke za a amfani da su domin tantake eh, abubuwan da suka ke faruwa a wajen dangane kuma da bayanan sirrin da ake cewa an samu kafin kai wannan harin a jirgin ƙasa a cewar dr sani aliyu to wace hukuma ce ke da ikon ɗaukar mataki akan kan wannan bayanan sirrin babu hukuma guda ɗaya wanda aka ba wannan hakkin ko kuma da kundin tsarin ga nigeria ga baki da constitution na Najeriya ta ba su wannan dama ta ba su wannan haƙƙi domin su kada wannan tadaci da ke faruwa kuma ko da su dss sun samu cikakken labari to mawuyacin abu ne gare su su ce eh to ga waɗanda suka ba wannan abun kuma ba su yi komai a kai ba saboda ainihin babu hukumar da aka ba da wannan aka ba su wannan dama ko kuma wannan constitution na nigeria ta san su ainihin hukuma an kafa su ne domin kauda ta'addaci a nigeria saboda haka in ka kalli soja soja shi na ɗaya ya kare daraja da mutuncin ƙasa ne shine abin da kundin tsari na shari'ar kasar najeriya ta bada san ta ba su sannan kuma ka kalli 'yan sanda su 'yan sanda abinda kundin tsarin eh, eh, eh, wannan dokokin najeriya ta ba su shine su tabbatar da zaman lumana da kuma bin doka a ƙasa to wayannan mutane wannan um, um, um, hukumomi guda biyu da na ambata da na ambato su ake da kusancin a kare kasan da kuma a mazauna kasa saboda haka ni a nawa yadda duniya ke tafiya yanzu da kuma irin tsarin tsaron da muke da shi yanzu gaskiya babu tsari ingantacciya wanda yake an kafa ta domin kauda wannan al'amari in za mu yi la'akari da amurka a lokacin da abin ya faru da su suka sawo suka kamo suka sa sojojinsu da 'yan sanda da su jami'an tsaro aka dan samu aka kauda al'amari aka dan sa al'amarin barazana. a 'yan ta'adda ya dan lafa sannan suka kafa wata hukuma wanda ake kiran homeland security wanda shi tsarin dokokin constitution ɗinsu ya ba su wannan hakkin domin kauda a ta'addarci a ƙasansu mu kuma nan in ka lura yanzu najeriya ita ce ta biyu wanda take fuskantar a barazana irin wannan na ta'addaci a duniya ga baki daya saboda haka ina kira da babban murya shi shugabancin muhammadu buhari ya ƙara nazartuwa domin a duba a kafa kungiyar da ke kuma a kafa mm, hukumar wanda zake su hakkin su da wannan ta'addaci a ƙasar nan Shi ma Ibrahim Dan Halilu na ganin akwai ƙarin matakai da ya kamata a ɗauka domin yau tufkar hanci. Akwai buƙatan gwamnatin tarayya ta shirya wani taro a tattauna ita matsalar tsaron nan a baje ta a faifai. Me ya kawo min wannan matsalar ta tsaro? Akwai sakaci, akwai cin hanci da rashawa wanda ya sa aka karkatar da kuɗin sayan makamai shekara da shekaru ana fidda kuɗin da za a sayi makamai ba a saya ba wanda za a yi training sojojinmu ba a yi ba. Wannan abu yana ɗaya daga cikin babban matsala matsala kuma abin mamaki ne a ce wannan gwamnatin da ta yi ikirarin ta tona asirin ita waccan tsohuwar gwamnatin a kan kudaden makamai da wasu mukarraban gwamnatin waccan mai shudewa ta ta yi babakere a kansu har yau mu ba mu ji mutum ɗaya wanda aka kama aka tsare shi aka kulle shi ba a kan wannan kuɗi da suka rarraba ma kansu to me ake son a ga a faɗa ma mutane kenan ba da gaskiya ake ba idan za a yi wannan faɗan da waɗannan mutane. kamata ya a same su har mazauninsu kuma a yi faɗan a yi ta ta kare a ɗauki ranaku ko kuma makonni ana ba ta kashi gaba ɗaya wannan axis ɗin tun daga sokoto har zuwa niger a share shi kaf ba wai a je a yi lugudan wuta a wata jiha ba bayan kwana biyu su gudu su koma wata jiha can kuma su je su yi tabbakin su sannan kuma a bi su a can to dole ne kawai lokaci ɗaya za a yi masu wannan a yi ta ta ƙare. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, faji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Allah mai jan kai ga mutane, mai jan masu aro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan shiri na da dan gari yau muna tare da wani dattijo wanda zai ba mu tarihin garin kwarau kwarau gari ne da yake karamar hukumar igabi a cikin jihar kaduna kada dai in cika ku da surutu bari in mu ainihin sunan dattijin da muke tare da shi assalamu alaikum ni ne mai anguwa musa ɗahiru wakilin sarkin kwarau to madalla mai anguwa barka da zuwa kuma muna maka fatan alkhairi ta da addu'a za mu ji cikakken tarihin garin kwarau menene asalin kafuwan garin kwarau wadda ake kira kwarau a yau kuma wasu suna ce mata sabon benin menene asalin ita garin kwarau kwarau asalinta mutum uku ne suka kafa ta sun kuma samu ainihin wani daga ciki a masarautar zazzau shi ya zo kawo bayan shi wannan wuri da ya kawo bayan shi wannan wuri a suna zaune sai can ya hau dawakin shi ya zo ya ga bayan shi ya koma cikin garin kwarau to sai wasu mutane guda uku suka zo suka dinga kewaye gari suka duba bangaren yamma rafi ne bangaren kudu rafi ne bangaren gabas marmara ne to sai suka duba suke ci to ai gurin yayi kaɗan akwai makara amman a arewa ne arewa nan kuwa tana cikin gidan gonan zariyawa ne hukuman zariya ne kaga ba su da iko su ɗibi wannan wuri to shi wanda yake da wandin nan bayi da ya kawo su wannan kaka ne na iyayenmu kakan iyayenmu shine ya zo ya kafa ya aje wannan bayi a wannan sunan shi usman dan sarkin dawakin zazzau abubakar shine wato ainihi ya fara kawo mutum ya ajiye a kasan kwaro kwarai kuwa kawo bayin sa kenan eh to ana nan sai mutanen nan guda uku suka zo suna kewayawa sai ce to ai wannan wuri ba zai yiwu ba gari ba zai kafa ba anan to sai cikin babban bawan su sai shi usman din nan ya zo da ya zo ya same shi sai ce wasu baƙi sun zo suna kewaye wurin nan sun ce za su kafa gari sai ce ah, ina suke a kira su su zo in gari ya daɗi ai da mu ciki shi to alhamdulillah sai tafi je kira mutanen nan suka zo ya ce ina suke so a arewa ce su ɗibi inda suke so a arewa su ƙara shiga garin to abin da aka yi kina wani lokaci sai suka ƙara mutanen nan ko mutum ukun nan da isau da mai saje da hana aiki sunan su kenan su uku din nan yan uwan juna ne ko kuwa Allah ya haɗa su suka zo kafa garin isau mai saji hana aiki kuma zan maka bayani kamar yadda kowannen su daga ciki yake mm. a mai saje shine ainihin gidan limanci na asali na farko na kwarau su ne gidan salon shehu shama Shi ne mai sage hana aiki a irin gidan babana ne ma dakin fawa gidan koshi to su ne iyalin hana aiki to shi kuma isau bai haifa ba ba a haifa mashi ba kajin da abinci menene ka sani ainihin sana'a mutanen kwarau alhamdulillah mutanen kwarau suna da sana'a Ah, wasu bangare suna gine-gine irin na ya sauransu da wasu abubuwa hmm. kuma wasu kuma manoma ne noman nan ta yi tasiri fiye da yadda ake zato a garin kwarau hmm. ta fitar da kwarau fiye da yadda ake zato in an ce kwarau a hmm. noma me aka santa da shi ah, abin da aka sani da kwarau bayan an taba an taba an taba sai muka dawo ba mu kaman abin da za a zo a samu kwarau shi na farko a rake ce na biyu aka dawo kan doya sannan aka samu tarkace sauransu amma rake in aka zo aka ce kwarau mm. iya ido za ka yi gani rake ne kawai ya kaya komo shi ne babban noman su yawwa kuma shi aka fi sanin su da shi shi aka fi sanin su da shi za a zo mota mota a daga dauka ana kai wurare daga nan kuma sai Allah ya ƙara buɗe wasu hanyoyin sai ana noma doya mm. amma a sa rogo mm. zuwa su walihan a fadama duk ana yi kai maganin kasuwa yaya kasuwan kwarau take ta fara ci da kuma dayin da take ci da kuma yanzu aka kwatanta amfani da kuma yadda cin kasuwa take da kowane mutanen duniyan nan a matsayin kasuwanci na kwarau lokacin da ta yi fawa ta nunka yanzu kusan goma tunda a kudancin nan namu ko arewacinmu namu daga ciki babu inda ba a san garin kwaro ba a kasuwan a zo a sai kaya a dora a kai sokoto da katsina kano duk za a dauka daga nan har maiduguri ana kai kaya wasu abubuwa kake ganin kwarau yanzu ta rasa idan muka akari da kayan more rayuwa na bil'adama tun da yanzu an samu cewa wasu abubuwa ne kwarau ya kamata a ce tana da su wanda ba ta da shi yanzu akwai wasu abubuwa yanzu magana da ke yankin kwarobin ba ka gaba mu da wani dam dam wanda za a amfana wanda za yi wanda yi na aiki ne na rani hmm. wanda za a mutanen koro za su yi amfani da shi ba mu da shi albarkan Allah da maki rafin nan da muka sani da shi ne don yanzu ina ganin mutanen mu daga cikin ma'aikata rafi hmm. akwai wanda suke zuwa wannan dam din hmm. su zo su nemi wuri zuwa hagu wuri suna zo su nemi wuri don su yi aikin na rani in suna shi za su tashi ai ba za su je ba hmm. sai su tsaya su nemi abincinsu a yankin mahaifansu da masarautarsu hmm. sunan ya gauraya da binnin yaro me ya kawo sunan kwarauya gauraya da binnin yaro domin ka yi mana maganin wata binnin yaro amma yanzu kwarau kamar sunan binnin yaro ya kwace ma kwaron suna sai dai a ce kwaron amma kuma duk wanda zai ce zai zo kwarau binnin yaro zai fara faɗi me ya kawo wannan alhamdulillah dalilin binnin yaro garin binnin yaro yana can kafin a kafa farau mm. binniyar an riga an kafa ta ita binniyaru mm. tana arewa ne maso gabas da farau mu yankin mu nan iyakan wajen durin iyakanta nan mm. shine bangaren farau su kuma abin da ya shafi bangaren ah, dandami tsallake wancan da wannan tsallake to shi kuma yana binniyar ne tsohuwa ba na mutanen kauye wai dan na jama'a yan goro yan gwamce ya shiga bakina in sai mai zobe kwali sai in sa ta ga aljihu mai sha'anin mu na jin daɗi idan suka ba ne taro sisi sani ta madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. dani da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kashi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa haife ni baka tuba ni ba tana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka tuba ni ba

da ni ba bai bar ni na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniya gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.